amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanwa masu saurare mu muna muku barka da sake saduwa cikin wannan shiri mai albarka shirin daular usmaniya idan ba manta ba muna cikin bayani game da littafin nan na tazayyinul waraqat da mawallafin wannan littafi satin da ya gabata darasin mu na biyu dake wannan shine darasin mu na uku mun kawo bayani game da abun da ya shafi ƙoƙarin da mawallafi ya yi abdullahi ɗan fodiyo ƙoƙarin da ya yi a wajen yaɗa daular musulunci wajen kafa daular musulunci a wannan ƙasa da kuma kasancewarsa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wajen yaɗa ilimi a wannan ƙasa wannan shi ne ya gabata a satin da ya gabata yau za mu tashi inda nake cewa dauruhu fi nashirin lokal arabiyya ƙoƙarin da abdullahi gundiyoyi a wajen yaɗa lugar larabci tunda mun ji kokarin da yi a sauran yaɗa ilmuka da kuma abin da ya shafi kafar daular musulunci to sai kuma abin da ya shafi wajen yaɗa harshen larabci domin ƙwararre ne a harshen larabci to kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tabbatar da daula wato ya tabbatar da wannan harshen larabci ya samu shiga ya samu yaɗuwa a cikin al'ummar da yake rayuwa tare da su a wannan ƙasar abdullahi gundu لقد قام الشيخ عبد بن فوديو بدور فعال في نشر اللغة العربية في قطر للي غندو يا يا باير دا iya kokarinsa a wajen yada daular musulunci a wajen yada harshen larabci a wannan zamanin nasa a wannan yankin nasa fil qarni miladi a wannan qarni na tara na miladiya wa kuma wannan yakan bayyana kai tsaye mu gane lalle Abdullahi Gundu ya yi iya kokarin sa wajen yada harshen Larabci idan muka kalli rubuce-rubucensa da ya rubuta wayanda suka shafi bangaren adab da suka shafi bangaren lugha wa fi musannafatihi fil fununi da kuma rubuce-rubucensa ne a sauran bangarori fannoni daban-daban wal ulumil islamiyya wal arabiyya wanda ya shafi ilmumuka na musulunci da kuma ilmumuka harshen larabci abin da ya shafi bangaren addini al-islamiyyat da abun da ya shafi bangaren harshen larabci wato al-lughal arabiyya kamar a ce ma nahawu kama a ce ma sarfu kama a ce ma al-adab da sauran rubuce-rubucen da dukkan bangarorin gaba ɗaya ba inda Abdullahi Gundu bai yi rubutu akan ba akan haka ba wa hilaqatihi at-talimiyya da kuma hilkokinsa da yake majalisun da yake hadawa domin karantarwa da kuma mika ilimi ga ɗalibai ila janibin rasaili wal khitabat fi shatta mayadin al-ma'rifa da kuma in ka ɗauko ɓangaren risalat wato rubuce-rubucen da ke ƙananan takardu ƙananan littafai da yake turawa domin iyar da saƙo da kuma hudubobin da yake yi a cikin ɓangarori daban-daban da suka shafi ilimi hatta balaga humayu na yefu alamiyatai har ta kai ga abdullahi gundu rubuce-rubucensa sun haura ma ɗari biyu ya yi littafi sama da ɗari biyu yau ko da zaunar da kai aka yi aka ce ka zauna ka karanci wa'annan littafan da ya rubuta gaba ɗayansu haka kai ƙarshen su an baka aiki ba wai ka rubuta su ba ka karanta su an baka aiki to amma Abdullahi Gundu ya je jihadi ya je karantarwa ya yi wannan amma a hakan kuma sai da ya rubuta littafi sama da ɗari biyu kuma karka ji an ce littafi ka ɗauka wai kawai irin ɗan wanga rubutun da ake nan ɗan ƙaramin littafi ga shi na wanda bai wuce a manya manyan littafai ya rubuta akwai ƙananan da rubuta ba su da yanzu in ka ɗauki biya tawili in ka ɗauki hisnur rasin idan ka ɗauki kowane littafi na da muke kantawa a hali yanzu ta zirul waraqat ko idan ka ɗauki watun eh, fara'idul jalila da sauran manyan manyan littafansa da ya rubuta irin su miftahu tafsir to zaka sallalle abdullahi gundu yayi rubutu mai kima wanda ke da daraja a idanun mutane kuma mafi yawa rubuce-rubucensa ya yi su ne da harshen larabci yana yi da harshen fulatanci a wani lokaci yakan yi da harshen hausa a wani lokaci amma dai rubutunsa na harshen larabci ya fi saboda annan ne ya kore abdullahi gondo rubuce-rubucensa da harshen larabci ya haura maɗari wannan duk yana nuna mana lalle ya ya sa na, ya sa na shige da hubbasa a wajen ganin cewa an yada harshen larabci a wannan kasar sai kuma zikiru zikru ba'd mu'allafatihi mu da ambata ma kadan daga cikin rubuce rubucin da yi zakara shaykhu adam abdullahi al-iluri anna shaykh abdullahi akhadha al-ilma an akhihi a shekh adam abdullahi al-iluri wanda rubuta al-islam fi najeriya yayi kokarin cewa ya ambata mana cewa lalle abdullahi gondi ya karbi ilimi ga dan uwan nasa kamar da muka ambata wa jumlatin min ulama'i biladihi kuma ya samu ilimi daga jumla wato mutane da dama da cikin malaman garinsa kamar da mu ambata shi wata ba fil ulum kuma ya kai koli a cikin ilmuka wa bara fihi hatta laqabahu mu'asirihu bi nadiyati zaman har mutanen zamanin sa sun ce masa nadiyatu zaman wato dan abun da ba a cika samu ne ba a zamani wato ya zama abun da ba a cika samu ba a zamani nadir dan abun da ba a cika samu ba haka Abdullahi Gundu ya zama ba cika samu ne ba za a yi zamani ɗaya biyu uku zamuna ba a samu wanda ya kai irin matsayin da shi abdullahi ya taka ba wato samun irin su yana da wahala to shi ne ake ce mana da zaman to har mutanen zamanin saka suke ce masa abdullahi gundu na da zaman ne lahu min al mu'allafati ma yunayyifu ala miyataini har ya zama shi abdullahi iluri a shek adam abdullahi iluri ya ce rubuce-rubucen da Abdullahi ya yi ya haura maɗari biyu. Daga cikin shararru daga cikinsu wanda zan kawo muna anan ne. akwai biya uttawil fi ma'ani tanzil wa huwa fi tafsiri wa akbar mu'allafati hajman wa fi arba'i mujalladat wato yayi shi ne bangaren tafsiri kuma tafsirin sai biyo shi da tafsiri na ilimi kamar at-tafsir bil ma'asur kuma sai ya ambata ma wasu bangarorin da suka shahi bangaren lugha kamar sarfu kamar nahau da yakan dai ma bayani akan su cikin nan tafsirin nasa tafsiri ne qayyim kuma yakan yi ƙoƙarin ya fitar da hukumce hukumcin da ke cikinsa kamar du'a da ta zo tana magana akan wani hukumce hukumce to zai ƙoƙarin ya kawo ma hukumcin ya kawo ma maganganun malamai ya kawo ma maganganun malaman mashabubi da masabarwa ne ta taci kaza masabarwa ne ta taci kaza akan matsala kaza sai kawo ma masail na al-fiqhiyya to duka yana kawo su ciki ko da yake bai tsawaitawa irin tsawaitawa da zai sa har ka kosa to kuma bai gajartawa irin gajartawa da za ta sa ka eh, wasu fa'idodi da dama su kuce maka to wannan shine tsarin da Abdullahi Gundi ya dauka wannan littafin nasa Diya utawili yana hannun malamai yana hannun dalibai a hali yanzu ana ana karanta shi ana fa'idantuwa da wannan littafi Allah saka masa da alkhairi na biyu akwai al-miftahu lit-tafsiri al-miftahu lit shi ma kansa nazam ne likita bai suyuti al-itqan fi ulum al-qur'ani wa an fi ilm at-tafsir imam suyuti ya yi littafi ya sama suna al-itqan fi ulum al-qur'ani shi ma yana hannun yana hannun malamai akwai littafi ne kuma wanda ke cewa an-niqaya fi ilm tafsir to wayannan littafan guda biyu to sai Abdullahi Gundusi ya haɗe su sai ya maishe su nazam wato ya maishe su waƙe saboda Abdullahi Gundu yana cikin malaman da suka kore a bangaren waka domin ko wannan tazinul waraka in ka je ka shiga kasidun nasa mu ka shiga za ku gane cewa ƙwararre ne a ɓangaren waka na biyu na farko kenan na biyu kuma Abdullahi Gombe ya alakantu ya shaku da rubuce-rubuce Imam Suyuti ya shaku da rubuce-rubucen sa kwarai da gaske ya karanci littafan sa kwarai har ya shaku da su kwarai da gaske to shi yasa ma wa'annan littafan nasa guda biyu sai dauke su sai musu waton annazam sai tsara su a waƙi ya waƙe su na uku akwai sulasul miftahi wa wa li lisabiki talkhisi ne ga wancan akwai kifatu buafai sudan shi ma fi bayani tafsirin Qur'an duk bangaren tafsiri ne wannan akwai nailu sauli fi tafsirin rasuli ashmalahu aqwal a kawalar rasuli fi tafsiri su ma dai abin da shafi tafsiri ne amma hadisai ne ke kawa domin fasar ayoyi akwai fara'idul jalila wa wasa'itul fawaid jamila wanda shi kuma yayi shi ne abin da ya shafi bangaren ulumul qur'ani akwai misbahur rawi wanda shi kuma yayi shi ne a cikin abin da ya shafi bangaren mustalahul hadith akwai miftahul usuli wanda shi kuma yayi shi ne akan abin da ya shafi usulul fiqh akwai manzumatul hisnur rasil wanda shi kuma yayi shi ne a bangaren abin da ya shafi ilmu sar wanda ya kunshi baiti dubu akwai tazayinul waraqat wanda muke bagana akan sa a hali yanzu wanda ake ce madiwani abdullahi dan fodiyo wanda ke da wato baitutuka sama da ɗari biyar sannan kuma wanda ke ɗauke da kasidodi sama da ishirin akwai almiftahul latif wanda shi kuma ya kumshi al'arud wal wato yana koya ma hanyar da zaka tsara waka akwai albaharul muhit wanda shi kuma bangare ne na nahawu akwai biya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam wanda ya shafi bangaren jagoranci da shugabanci yadda shugaba ya kamata ya zama yadda jagoro ya kamata su shugabanci al'umma menene a wajibin su menene a wajibi a yi musu biyayya me ya kamata a yi musu me ya kamata su kusuwa al'umma duka cikin diya'ul hukami zaka same shi akwai biya sultan wanda shi kuma yayi kama da wancan shi ma kansa duk tsarin su guda ne akwai biya anam fil halali wal haram wanda ya kunshi kuma bayani abin da halal da abin da ya shafi haram wanda littafi ne shi ma kansa wanda ya kunshi kamar bangare fiqh yake akwai sirajul qari wanda shi kuma manzuma ne na rijalu sayyid bukhari wato saboda ya karanci sayyid bukhari ga yayan nasa da kuma malamin yayan nasa malam jibrilu to sai kokarin rijalul bukhari wanda bukhari ke cewa an wani an wani an wani an rasulillahi to wayannan duka sai ya hada wayannan malaman ya bi diddigin su ya bi tarihin su ya tattara su to sai ya rubutu akan su sai tsara su wani zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani ina fata an gani wannan shine abun da yi har ya kawo tun daga gare shi shi zuwa ga malamansa har zuwa ga imamul Bukhari har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da ya usiyasat akwai wanda ya shafi da ya usiyasat wato shi kuma ya kunshi bayani kamar ya kama da wancan da muka muke diyaul hukam wanda shi wannan ya shafi a siyasa wato bangaren bayani game da siyasa wato bangaren shugabanci ya ya kamata shugabanci ya kasance wanda yana da alaka da wancan na al-hukam kaga duk guda da al-hukam suna da alaka da juna akwai diya'ul muqtadina bil khulafa'ir rashidina wato wanda ke magana game da khulafa'ur rashidun Abubakar Umar da Usman radiyallahu ta'ala anhum akwai diya'ul imami fi salahil anam wato abin da ke bayani shi ma kansa game da shugabanci shi ma kansa yadda ya kamata shugaba ya kasance kuma da haskaka masa yadda zai tsara rayuwarsa yadda zai tsara shugabancinsa wanda ya kamata mu da sarakunanmu su yi kokarin su sami wannan littafin ko su karanci wannan littafin domin su san irin tsarin shugabancin da ya kamata su yi domin su cimma nasara a wajen shugabancin nasu akwai nazamul aqida alwasitiyya lisanusi wa sharhiya wanda shi kuma littafi ne da ya kunshi tauhidi wayannan su ne guda ishirin wayanda ne ambata a wannan risala tawa wanda suna da dama amma dai mun takaita saboda suna da yawa kamar yadda muka ambata cewa ya rubutu ya saura ma littafi biyu. wa majhudatul al-ustad Abdullahi ibn Fodi kathira maimuna wayannan rubutun nasu suna da yawa kuri da gaske fi majalatin mutanawi'a a bangarori daban-daban hatta sabata al har ma magana da ake faɗa ta tabbata cewa annahu laysa alimun fi Najeriya min qablu wa min ba'du khallafa atharan wa majahudatin kama khallafaha hadha al-jabal al-matin babu wani malami kamin zuwa Sheikh Abdullahi dan Fodiyo babu wani malamin da ya zo bayan wucewar Abdullahi dan Fodiyo da ya bar rubuce-rubuce da al'asarun mutanawwi'a kamar da shi Abdullahi gundi ya bari baka da wani malamin da ya bar rubuce-rubuce masu fa'idodi kamar yadda Abdullahi gundi ya bari tun kamin zuwa Abdullahi Gundu a wannan kasar har bayan wucewarsa har yanzu da muke magana ba taɓa samun wannan malamin ba wanda ya kai abdullahi gundu waje rubuce-rubuce masu ɗimbin fa'ida ga al'umma kuma masu yawa na'am wa innahu lam yada fannan min al-funur al-madrusa fi ba wani fannin da ya bari wanda ake karantawa a wannan yankin nasa a wannan kasar nan tamu fi zalika al-ain illa allafa fihi wanda ake karantawa a wannan lokacin nasa face abdullahi gundu ya yi rubutu a kansa babu wani fanni wanda ake karantawa kamar yadda muka gabata a program ɗin da ya gabata babu wani fannin da ya bari wanda ake cewa ana karanta shi a wannan ƙasar nan tamu akwai malami kaza yana karantar da sarfu akwai malami kaza yana karantar da balaga akwai malami kaza yana karantar da nahau akwai malami kaza yana karantar da adab akwai malami kaza yana karantar da arube akwai malami kaza yana karantar da musalahul hadisi akwai wanda yana karantar da hadisi din kungun darin hadisi akwai mai karantar da tafsiri akwai mai karantar da fiqh akwai mai karantar da usulul hadis akwai mai karantar da usulul fiqh akwai dukkan fannonin to sai dukka babu ni fannin da kasan ana karantawa a wannan kasar Fati Abdullahi Gondi ya karance shi kuma ya rubutu a kansa wannan yana daga cikin baiwar da Allah yawa Abdullahi dan Gundu wato Abdullahi Gundu na'am wa kad kana muta'assiran jahili kuma ya kasance yana da tasiri da shirin jahili domin ya karanci wannan shirin jahili kama yabdu zalika wabihan fi ƙasa'ide, kamar da yake bayyana a cikin ƙasa'idu dinsa wato kasidodinsa wanda ke cikin wani littafin namu na nufi sardihi wanda muke magana a kansa idan ka kalli wa'annan kasidodin nasa to zaka ga indai har ka karance ah, shu'ara kila ka karance su Waton eh, al-mu'allaqatu sab'i din nan ka karanci su imru'ul qaisi su antara su zuhairu su wane ne wa'annan duk ka karanci kasidodin su to zaka ga abdullahi gundu yana da alaka da su kwai da gaske domin zaka ga waƙoƙin sa da yake cikin tazayyinul waraqat suna da alaka da su kamar misali yanzu zaka ji yake ala ablighana anni li hayyi risalatan ta'iha rijalun aw nisa'un sawalihu in ka ji wannan baitin to sai kaga yi alaƙa da wani baitin da Ka'ab mu Zuhairu yayi yana kusa da juna da shi domin shi ko abin da Ka'ab yake cewa ala zan ablighan anni bujair risalatan ala ayyi shay'in wayka wayha ka dallaka sai kaga suna da alaƙa kwari da gaske da ma'anar tasu da wazani nasu duk guda ne sai nuna ma kenan lalle ya tasirantu da wa'annan waƙoƙin na ash-shu'ara al akwai bakin da yake cewa masaibu ƙaumin, inda masalihu in ka ɗauko shi kaga watun baitin mutanabbi mai cewa masaibu qaumin inda qaumin fawaidu sai kaga sun yi kama da juna kamar duk wazani guda ne bambancin kai wancan ya ce wannan ya ce fawaid amma duk guda ne wazanin da kawai su guda ne to kaga wannan duk yana nuna mana lalle Abdullahi Gundu yana da tasiri kwarai da gaske da waƙoƙin jahilai ko kuma mu ce a shi'irul jahili wanda ya shafi adab al'adabu shi'ri وغير ذلك مما يوهي بأن الشيخ عبد الله متعاثر بالشعراء الجاهلية وكان مولئا بالأدب ما تمتني وند الله سام سن أدب ومعجب بشير المتين yana son waka mai karfi yana son waka wanda ke dauke da luga ba irin waka sauka bazza ba a waka mai karfi yana son irin wannan shi yasa in ka karanci diwani zaka ji wannan a cikin tazilul warakat zamu ji su da yarda Allah to Abdullahi Gundu yana da wannan kai wa ya zalika yadullu ala abqariyati hadha al duk wannan da yana nuna mana lalle abdullahi gundu to lalle babban malami ne shahararre a wannan kasar wa saqafatuhu fil lugha arabiyya yakan nuna mana kuma lalle abdullahi gundu yana da saqafa a lokal larabci wal ulumud diniya da kuma ilmumukan na addini wa hadha mimma ja'ala al-ustadh ad-doktor Ali Abubakar yaqulu kalimatahu an hadha al-abqari wannan ta sa professor AA Gundu yayi wata magana game ga Abdullahi Gundu yana cewa innal bilada la taftakhiru bi mu'allafati hadha al-abqari la li kasratiha fahas ولكن لشمولها لمعظم العلوم من تفسير وفقه وتصوف وتاريخ وحديث ولغة ونحو وصرف ومنطق وعلم الكلام وعروض وأدب farfesa na cewa lalle wa'annan garuruwan namu kasashen nan namu yankin nan namu gaba daya yana matukar alfahari da rubuce-rubuce wannan ƙwararren malami lali kasarati ya fasu ba wai don yawan su kaɗai ba muke alfahari da su ba ba don yawan kawai ba a walakin li shumuli hali mu'zamil ulum a saboda kasancewar wa'annan rubuce-rubuce abdullahi gundu sun kumshi mafi yawan ilmumuka da ake bukata min tafsirin kama abin da shafi bangaren tafsiri wa fikin haka abin da shafi bangaren fikihu wa tasawufi haka bangaren sufanci wa tarihin haka bangaren tarihi wa hadisi haka abin da shafi bangaren ilmul hadis wa lugha haka abin da shi bangaren ilmin luga lughal arabiya wa nahwi da abin da kamar haka wa sarfi haka abin da shi bangaren sarf wa mantiqin haka abin da shi bangaren mantiqi wa ilmul kalam abin da shi ilmul kalam wa rubin haka ilmul arud wa adabin haka ilmul adab dukkan zaka same su cikin rubuce rubucen sa wala shakka babu shakka annahu lalle abdullahi gundu kana akbaru alimin wa katibin arafatul ifriqiyya eh e, gundu ke cewa lalle babu shakka abdullahi gundu ya kasance mafi girman malami wanda yake masani marubuci wanda ifriqiya ta san da shi algarbiya wannan kasar tamu yankin namu na afirka ta yamma ta sani lalle babu ne malamin da ya kai shi a iya sani afirka kan au yumkinu an ta'arifa kuma za ta iya sani ne a nan gaba fala garabata wannan ba abun ban mamaki na ba in ji eh gundu a yulaqibahu nasu bi arabi sudan mutane su masa lakabi da cewa balarabin sudan wato balarabin bakar fata li majahudihi aljabbar saboda wannan kokarin sa dake wa fadlan an zalika fa huwa sha'irun muflaq qari da karau kuma mawaki ne ya iya waƙan larabci wa qa'idun bari'un kuma komanda ne ƙwararre wa siyasiyun muhnik kuma ɗan siyasa ne ƙwararre a ɓangaren siyasa ya iya bangaren shugabanci duka wannan aikin Abdullahi Gundu kenan kaga da inda ka dauko shi da ya kure a wannan bangare har ya kawo ni baiti wa laysa ala Allah bi mustankirin an yajma al alama fi wahidin ba abu ne mai wahala ga Allah ba ya dauko duniya gaba daya hada ta ya ba mutum guda domin wannan ai duniya ce gaba daya wanda aka ba wa'annan ilmumuka ai ba shi ilmukan duniya to ba abun ban mamaki ne ba a ɗauko wannan ilmukan gaba ɗaya sai a danka mu mutum guda ba abun mamaki ne maka Allah Allah yana iya haka ya Allah ka ba mu namu wannan fa kaɗan kenan daga Abdullahi kuce Abdullahi gundu wafatu to sai da sura wannan bawan Allah Allah ya ji kansa wa kana wafatu hadhihi al-abqari ba'da kulli hadhihi ar-rihilat والتنقلات والمجهودات في أول سنة خمسة واربعين ومئتين بعد ألف هجرية دكان دي وانا أيكتي أيكتين tafiye تفي تفين yi. rubuce-rubucen da ya yi jihadin da ya yi rayuwarsa gaba ɗaya da ya yi ƙarshe dai ta zo ƙarshe a yaushe shekara hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara arba'in da biyar wanda ya yi daidai da shekara dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da tara a wannan shekara Allah karɓi rayuwar Abdullahi Gondu 1929 a miladiya ya Allah ka ji kansa wa huwa ibnu 65 sana ya rasu yana dan shekara 65 wasu kuma suka ce 60 wa 50 shekara 56 sabani malami ko dai 60 wa da biyar ko kuma da shida. rasahu kaseerun min ulama'i zamani mafi yawa da cikin malaman zamaninsa sun masa marsiya wa fi muqaddamatihim ibnu akhihi wa amirul mu'minin muhammadu bello cikin wa'anda suka masa marfiya bayan rasuwarsa akwai ɗansa wato ɗan yayansa amirul mu'minin sarkin musulmi muhammadu bello lokacin da ya rasu ya masa marfiya me ake nufi da marfiya wato ka zo ka rinka faɗin a kyawawan halaye da yabawa ga mutumin da ya riga ya bar duniya kana nuna jimami na rasuwarsa da kuma faɗin alkhairorinsa bayan ya bar duniya a yi shi a rubuce ko a waƙe ko kuma ba a waƙe ba amma an yi yin sa a waƙe shake ce marsiya uki kenan malami idan ya rasu akan samu malamai suna masa haka domin karrama shi abdullahi gundi ya samu malamai da dama sun masa wannan sun karrama shi bayan ya rasu a wannan shekara yana ɗan shekara sittin da biyar wanda shi ya fi inganci ko kuma shi ya fi ƙarfi wanda malamai suka fi rinjayarwa to malamai da dama sun masa marsiya daga cikinsu akwai wannan ɗan uwan nasa ko mu ce ɗayanai domin ɗan yayansa امير المؤمنين سركن مسلمي محمد بلو يا مثلا حرينا شوى ان الرذية لا رذية مثلها فقد قد الاسلام منسلما به خطب جليل حل من فقد الذي في العلم ليس له اخ في من مشبه وافت مدارس للعلوم واوهشت اركانها من فقد قاضي النعبة تبكي فنون الشرع من فقدانه لا سيما التفسير جاد بسبكه الى ان قال أمي وسنو أبي وأستاذي الذي للعلم أسقاني وجاد بأفضه wannan duka kalamar ko kuma ce kalmomin da ɗan nasa amirul mu'minina sarki musulmi muhammadu bello ya faɗa lokacin da wannan baban nasa amin siyar rasu waton abdullahi gundu ya faɗi wa'annan da dama ya masa kasidodi da dama domin nuna abun gansa ko kuma mu ce Eh, domin marfiya zuwa gare shi muna fata Allah ji kansa to sai mu je mu dan ta'arifin min eh, wannan littafi tazinul warqati a gurguje kamin darasin mu na gaba inda za mu shiga littafin kacokan kai tsaye wannan diwani da za mu shiga sunansa dai ana ce masa tazyinul warqat kuma malamai musamman malaman jami'o'i suna ce masa diwanu ustazi abdullahi ibn fodiyo suna ce masa ustaz saboda yayansa ana ce masa ashekh to shine sai suka ce to suko sai ashiko sai a bashi al-ustaz ko da yake dukkan abin da ashekh yake son ake son mutu ya cimma a ce masa ashekh Abdullahi Gundu ya cimma wannan guri to amma sai a ce masa ustaz Abdullahi ibn fudiyo saboda waton eh, biyayen nasa ya riga ya rike wancan suna na ashekh to amma dai ashekh Usman ibn Fodiyo Sheikh ne kamar yadda Abdullahi ibn Fodiyo shi ma a Sheikh ne wannan littafin nasa tazinul warqati bi jam'i mali min al-abyati haka ya sa masa suna to amma malaman jami'a suna ce masa diwan Abdullahi ibn Fodiyo ana nufin wasu majamu na alqasaida allati qalaha al-ustaz Abdullahi ibn Fodiyo wa jama'aha fi kitabin asmahu kasidodin da ne da bayanai game da daular Usmaniya da yadda ta faro da inda ta kaya tarihin wannan daular to shine wannan littafi ya kumsa ta tadhinul warakat kuma ba za ka samu ni littafin da ya tattara bayanin wannan daular usmaniya ba kama wannan littafi domin littafi ne wanda ya je wannan yakin shi ya rubuta da kansa littafin da wanda aka yi fafutukar kafa wannan daular gaban idonsa bal shi ma ne jagoran wajen kafawa shi ya yi rubutun domin duk inda aka je jihadi kamar da muka gabata mafi yawa shine jagora ne Usman Danfodi yake nadawa to kaga laysa al iyali kenan wanda shi yayi abin da kansa yayi rubutu duk wanda zai zo daga baya rubuta ba zai kai shi ba to wannan shine fa tazayyinul waraqat littafi ne wanda ya kumshi adab littafi ne wanda ya kumshi tarihi wanda sajjala fihi katibuhu ba'd al-hawadith ya rubuta wasu abubuwa na tarihin da suka faru fi harkatul jihad a wannan harkatul jihad alladhi tara'asahu akhul katibi ash-shaqiq ash-shaykh Usman ibn Fodiyo wato wannan jihadin da shaqiqin wannan ah, marubucin ya jagoranta shine Sheikh Usman dan Fodiyo kasida ce ko kuma mu ce littafi ne mustamilun ala tis'in wa khamsina wa baitin ya kumshi baiti ɗari biyar da hamsin da tara kuma a cikin ƙasidodi ishirin da biyu a cikin wani littafi na tazinul warakat banda bayanan da ke cikinsa bayan wa'annan baiti tukar kun gane ko to kaga littafi ne wanda ke da eh, girma kwarai da gaske littafi ne wanda ya kunshi bayanai na luga littafi ne da ya kunshi bayanai na tarihi littafi ne da ya kunshi bayanai na adabul al'arabi littafi ne wanda ya kumshi bayanin eh, jihadin Usmanu dan Fodiyo jihadin Abdullahi Gundu jihadin Muhammadu Bello jihadin da suka wajen kafa wannan daula ta musulunci a wannan yankin wannan littafi abin da ya kunsa kenan bayani game da wannan fatar mu Allah subhanahu wataala ya hada mu da Abdullahi Gundu aljanna ya hada mu da Muhammadu Bello aljanna ya haɗa mu da jagoran nasu jagoran mu a Sheikh Usman ibn Fodiyo a aljanna ya ba mu ikon tsayar da sunnan manzo Allah kamar yadda suka tsayar ya ba mu ikon rike addini musulunci kamar yadda suka rike ya ba mu ikon zama da su a aljanna a nan za mu dakata insha Allah ku biyo mu darasi mu na hudu da yarda Allah za mu shiga wannan littafin kai tsaye wato tazayyinul waraqat abu na makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yayi muna Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya ya kwanta muna da hankali a wannan kasar ya wadata mu ya taimake mu ya taimaki shugabanni mu ya taimaki jagorori mu da malaman mu ya taimaki iyayen mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك